بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتشي آه، قبل كراتمنا karatunmu بن مالك وصلتات النحو a yau ba san darasi na nawa zamu yi ba darasi na biyar ne ko so darasi na biyar insha Allah kuma ina tsammanin zamu tashi warfa biwayin ko warfa biwari wadi ruwan wansibi salima jam'i amirin wa muznibi وشبه زين وشبه زيني وشبه زيني وبه عشرون وبابه ألهق والأهلون ولي وعالمون إليون وعرضون شد والسنون وبابه ومثله من قدير بل باب وهو عند قوم يقترب وارفع بواو كي رفع دواو وذ يجر كي جر دياء وانسب كما كي نصب دياء سالم جمع عامر cikin جمع عامر amir wa muzni wani muzni wato wannan وغنى اكامل mana جمعه مذكر سالم جمع مذكر سالم شيني ما دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره مع سلامة بناء الواحد فيه وفأظن ينونا كما أبو بريم نمزا أما سبب ولي كاري دعاك ما سبب كارواون في هذا الرفي كوياون fi halatin sharri wannan nasi amma tare da kuskuren kuma me wato bina'in kwaya ɗayansa daga canjawa shi harafi na farkon da zai canja ba kwata-kwata su da aka sai kasin an ƙara masa wani abu sai ta da wato ma'anar jam'i shi lafazi na farkon mufradin baya canjawa misalin ka zai in kace mu'min ka za ka ce mu'minuna ba kafirun kafiruna misali ɗalibun ɗalibuna to kaga ɗalibun sai ka kara wawan da ne domin sai ka ce ɗalibuna kaga jan wazakar talimi saboda ne ka ka kai kari a ƙarshen wawan da nan ko Wannan ya nuna fiye da talibi ɗaya kake nufi sannan ɗalibun ɗin nan baka canza shi ba wannan sai ake da jan wazakar talimi don in ka ga dama za ka yi sai ka ce me tullabun tullabun yanzu in ka ce tullabun ka canja lafazin ɗalibin ko baka canja ba ka canja tun farko ma bawon din ma ka mata me damma ka zo ka tsari bawon ɗin kuma ka ce tulla ka zo ka sa ta alif a tsakanin bawon da lamun ɗin shi ka ka ce tullabun to ka wannan ba a ce masa dan muzakkar salih wannan dan tafsir suna ka saboda ne saboda ka karya lafazin farkon ka karya lafazin mufradin sa sai ka jam'u takfir so ذكر سالم يرفع بالواي وينسب ويجر بالياء هؤلاء الطالبون هؤلاء الطالبون هذا الطالبون خبر انه مرفوع بالواي لانه جمع ذكر سالم فتشي رايت الطالبين طالبين مفعول به منصوب بالياء لانه جمع ذكر سالم هكذا ذهبت الى الطالبين الطالبين مجرور بإلى وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر الثالث فكنت قال واو كنت قال لي ياو وشيني أنا يتي ورفع جوار كي رفع دواو إذا دواو لي واو جمع مذكر ثالث ومرفوع النكوي مرفوعيني وبي يجر وانسجي يجر كي جر وانسج كي نتبع بيع ياو إذا جاءت مسلمين قانتين وانا زينا ذاكرين duk majaruri ne ko mansubi sai misali da na yi ɗaru a cikin salim da jam'i amirin salim fitaccen jam'i na amir da muslimin da muslimin rakatan muzakkar salim amma sai ka misali da amirin da kuma me da muslimin amirin alami ne muslimin kuma muslimin kuma fita ne wannan yana nuna ba a yi wa kyautu muzakkar ba a yi wa suna jam'u muzakkar salim sai ya zama alami ko kuma ne ko sifa ko sai ya zama alami ko ya zama sifa kamar amir kaga alami ne amir ya ka ce amiruna amiruna masu rayuwa ko masu rayawa kaga amir amiruna saboda alami ne in su muhammaduna su ahmaduna da sauransu saboda me saboda alami an ake masa jami muzni kuma sifa ne ka ce muzni gona kaga sifa ne na mutum a yi ko ka ce muslimuna da sauransu ɗalibuna duk sifa ne Na jihuna to wannan me aka ce nan a zahiri a ga tun daga zahiri na an cire mana abu ɗaya. kafin mu zo kan wasu abubuwa da za a ce shi ne an cire mana ismu jinsi ismu jinsi shi bai a masa jan muzakkar salim kamar me kenan kamar me kamar rajulin ba za ka ce rajulula ba sai dai ka ce me rijalun sai dai ka jam'u takaffir haka nan insanun ba za ka ce me insanuna ba saboda mu jinsi ne mar'atun wadda ne ta fara jam'u abin da jam'u ma'anar salim so duk abin da yake isin jinsi ne za mu zo za mu zo kansu in ta da an masa kuma to ya shigo ne wani haka ne bidan in zakar alkali to shi amir jami'i ne alali ne shi murni kuma wato ainihin sifa ne to abin da ake cewa jami shi ne alali kenan shi ne ma dalla ala zaki bila kibari wasfi duk sunan da ya nuna zaki ba tare da an kula da wata siffa ya ɗauka ba ana ce masa alami shi yasa su cewa ma dalla ala musammahu mutlaq abin da ya nuna musamman sa abin da aka ambace shi mutlaq idan mu zo kansa ismun yu'ayyinu musamma mutlaqa ka alamuhu ka ja'farin wa hirnika to kaga ma dalla ala musammahu mutlaqan sannan kuma dalla ala zati bila ikbari wasfi kawai in an ce in aka ce maka Ibrahim me kake hango hararowa mutum kawai ba ruwanka dogo ne baki ne gajere ne dan kasuwa ne malami ne duk ba za ka hararo wannan ba mutum kawai amma aka ce maka kwalibun ba a sai ka hararo almajiri ne kenan in an ce tajirin dan kasuwa ta kasuwancin siffan kawai ita ne a gaba kafin ta nuna maka ne zati to shi yasa jamid ma dalla alami ala ala zati bila tibari wasi ba lura da wasu amma shi kuma a siffa kuma ma dalla ala wasfin wa zatin abin da zai nuna maka sifa nuna maka zafi kuma sifan ita ce a gaba in nace ɗan kasuwa in nace ɗalibi to ɗalibta ne za ka fara zuwa kafin ka hararo me don sifan aka fara gaya maka ɗan kasuwa kasuwancin za ka fara hararo a kafin ne kafin mutum ɗin kuma fata mun bayyanta to kowanne su akwai sharuɗai shi jami suka ce ana sharɗanta an ya kuna alaman da muzakkarin da muzakkarin akayin haliyan ta ita'anis wa milar tarki wato idan jami'i ne dole ya zama wato alami ne kare zama ismu jinsi kenan ko don rajulun shi ma jami'i ne amma ba ka ce rajulun ba to kar ya zama abin da in ya zama ya zama alami shi ne kamar hali ɗin ka muhammadun da sauransu su ibrahim sun ibrahim ma za ka sha ibrahimuna ya halatta kuma ka faɗa so kaga wannan alami ne ba haka nan kuma zai zama ne muzakkar namiji ne namiji ne ba na ba ba ba ba na mace ba ne kaga idan ya zama na mace ne to shi ma ba za ka masa me ba ba za ka masa jam'u zakar salim ba kaman alami ne amma na mace kaman zainabu ko zainabu za ka ce zainabuna ya za ka ce zainabat albarka <laughs> zayani shi don mutakasir ake masa mazala ya ce ayyub zayani sai za ka zayani shi ne un zainab to ba ka ce zainabu da wata wadda mai sau da mace kuma ya zama li'akilin na mai hankali ne idan mara hankali ne ba za ka ba ka jami'a suna misalinsa da lahik suna ne na doki ba za ka ce lahikuna ba doki ne ake masa alami da abunan ake sa masa aka sa masa suna lahi amma ka zan kashe farashin kuma ya zama ismu jinsi shi kuma tun a baya mun wuce shi an ya zama bayi da ta'ut ta'anis idan yana da ta'ut ta'anis ko namiji ne ba za ka masa wannan dai ba kamar hamza da talha ba za ka ce talukuna ba ko hamzatuna hamzuna ba ba za ka faɗa ba. Ina wani sau ganin jami'in su ba ma, sannan mu dai ba ka musu ne ba, idan muzakkar salim ba in ma suna da suna da jam'i sannan kuma ya zama kaliyan ne tarki wato zama ba murakkab masji gani? ba kamar si ba hi, kaga murakkabun ne mazi ba za ka ce si ba wai huna ba su yin su kamara wai ba za ka ce kamara wai huna ba da sauransu ga shi sunan mutum ne kuma amma mai hankali kuma namiji amma ba za ka wata jan muzakkar wata salim ba to kai ke wa'annan ƙa'idodi saboda akwai wasu sunaye da za mu karanta yanzu wanda ba su ci kawai nan shuruɗan ba su sai su zama ba jan muzakkar salim ba ne sai zama mulhaƙun ne bi jan muzakkar asali to idan ka zo wajen abin da ya shafi cika kaga wannan ya mana misali da amir ne ba da wannan to mubni amir ya cika wa'annan shuruɗan gaba ɗaya alami ne kuma na namiji kuma mai hankali kuma bai da mai ta'ustani kuma ba murakkab da ne amir sai ka ce amiruna don ka ga mudne kuma sifa ne to sifan kuma aka ce sharadin ka ka zama ne ka kuna ne muzakkarin akhirin khaliyan min ta'i ta'anis laysat ala babi af'ala fa'ala wala babi fa'ala na fa'ala wato ya zama na farko zama na muzakkar abin da namiji ne sifa din Ka zama ta miji ne namiji ake gawa kaga idan mace ne ba za a ne ba ba za a masa wannan jam'in ba ba mujibin mun ce namiji ba ne to kamar mace a ce ha'idun ba ta ne na mace ba mai haida to za ka ce ha'iduna ne ba da za ka faɗa ya za ka faɗa ba zai kawo jamin ha'id ha ba gashi nan na huyyabun huyyabun to da ka huyyar za ka ce ba za ka ce ba za ka ce ha'idatun ba ba za ka ce me yasa ba za ka ce ha'idatun ba So saboda ba ha'idatun aka ce ba yana cewa ha'idatun kawai da shi jam'u ha'idatun ha'idatun kuma zai na daban da ha'id in an ce ha'id wato an ce ta'u adamin ahaliya ha'id ne haila sawa'un lokacin take haila kuma ta haila a lokacin sai ta zo hadisi da kamar Allah salata ha'idan illa bihimari Allah ba karban sallah mai haila sai ta lullu kanta tana cikin haila kuma tana sallah ne kaga wanda ta kai ta yi haila a cikin shi shi ne ma'anar ha'idun da mumfi'un mai shayarwa ko da a lokacin ba ta shayar da mai kanta amma kana cewa ha'idun to ka kawo tawo a dangana haliya ake ce mata in ka ce ha'ibatun to kana nufin a yanzu haka tana haila in ka ce murbi'atun a yanzu haka tana shayar da mai tana shayar da ɗanta tana shayar da yau masu halin kullum murbi'atun shi ya Allah ya yi ya fi kowa iya larabci ko ce ranar da mai shayar da za ta jefar da ganta da an murbi ba a lokacin da nan take shayarwar da ɗan ba kila yana mai yana ɗaki ita kuma tana tana waje amma aka ce murbi a cikin a lokacin tana shayar da ɗanta kuma ta je da shi ba ta kusa da shi ba ai tsoron ya kai tsoro kenan kaga ya fi bada ya fi bada ma'ana da haka ba za ka ce haizatu ba sai dai in kana nufin jam'in wanda a yanzu ba sunan suna haila ba wai wanda sun kai su yi haila ba ba ta bali ba ana ce mata haila sannan kuma ya zama wato ainihin limudakkar a mutane mudakkar ko ya ake ya zaune mai hankali sai eh, in mara hankali ne ba za a ba za a abin nan kamar sadiqun suke sunan doki ne ba za ka ce sabiquna a sifa ne na doki ba za ka ce sabiquna ba sannan ya zama ba da ta'u ta'ani kamar allama allama ba za ka ce allamuna ba ne allama babban malami babban malami na bai za a yi na jirka da allamun wato masu yawa kenan to allama kawai yana da ta'uta ne kamar yadda alhassu ba za ka ce ɗalhuna ba haka nan ma ba za ka ce allamuna ba sun ya samu ta'uta ne sannan ya zama kada zama alababi af'ala fa'ala af'ala fa'ala shine kamar ahmara Hamza, aswada sauda abyaba bayda azraka Zarka, akhbara khazara shi ba shi shi ba masa jam'i ba in abu ya zama kace Ahmad ba ka ce Ahmad Runa ba ba da ma ka faɗa sai za ka yi jam'in sa sai jam'in Ahmad Umrun. ne jam'in aswad da sauda shine sudun da sudun da kumrun da zibun da zokun da kudurun duk jam'i ne na maza da mata gaba ɗaya ba bambanci in maza ne ka ce sudun ka tage in mata ne ma ka ce sudun sai da haka idan abin da ne ka ce humrun shi ma abin nan eh, maza da yawa jajaye humrun mata da yawa jajaye su ma humrun kuma ko abu mai hankali ko mara mara hankali rafa ne ko muku ce ke abrahim din fala ta dal alaina fa antina sanqbiqa yaqina bi anna nuridu rayati biban wa nusdiruhunna humran kadrawina kaga biban farare ne su tutoci sai mu dare su kuma humran jajaye to haka ake ake ake jam'in ce abin nan kuma kai zama ala babi fa'alana fa'ala kamar sakarana? Sakara. Sakaranu. da ke nan mai maye ko Sakara ba mai maye mace to ka ce sakaranuna. wannan gwaranci da larabci babu shi ya za ka jam'in sakara? ai sakarana. sukara wannan kayan ya akwai ta ƙurani na ta sukara to sun wannan akwai shi kuma a gababanu gababa gababanu shine ne namiji mai kushi gababa kuma mace mai kushi ta jami'in ki ba guda <laughs> ba ba ka ce sukara a shan ba nan ba kawai zai ka ce guda ba mai jami'in gababan gaba baya mace ke na ai mace ne adashanu adasha adasha mace adashanu namiji jami'insa shi ne kafiya hijabun ko mata ko maza hijabun masu kushi. masu kushi. in shi masu jin kishiwa ka ce idashun idashun idza ghadibat alayka banu tamim wajadta an-nasa mu jibaba jibaban jami'i sa babu ne shi to kaga kenan fala na fala bai da jami'i iri sabbi ba ba irin su afala fala bane afala fala shi jami'i sa iri ne kawai kumrun sudun bibun da sauransu domin kai ki kaga muslimu ya ci fata na sifofi shi yasa zaka ce muslimuna sai ce wa shimshi zaini wa bihi 20 wa babuhu tilhika wal ahluna wa shibhi zaini da makamantan waɗannan guda biyu wato makamantan amir da mudni amir shi ne alami ko shi ne zami duk wani alami za ka iya shigar da shi a nan wato shi ne wanda in an faɗe shi sunan mutum ba ake hararo sai za ka shigar da su muhammadu ne su ibrahim ne isma'ilu ne da sauransu to mudnibin kuma sifan ake fara hangowa kafin mai zafi shi kuma duk wata sifa ta shiga da ta cika waɗannan wato ainihin wato shirki irin sun najihun kace najihuna rasibun kace rasibuna to sai ce shi ne zai ce ce wanda ya yi shiruna wa babu hu ulhika wal ahaluna ai wa ulhika bihi shiruna wa babu hu wa ulhika an kadda shiruna 20 bihi da jan wa zakar tarin wa babu hu da babin sa gaba daya babin shiruna shine mai kenan 30 40 50 60 70 80 waɗannan mulhaƙun ne ce jan muzakkar salim su ma na musu da irabu jan muzakkar salim amma ba jan muzakkar salim ba ne ashiruna kaga za ka ce ne ashiruna naira a hasu ishirina naira abin nan a hasu ashirina naira mararku bi ishirina naira to kaga ka musu irabu ne جمع مذكر سالم مرفوع بالواو ومنصوب ومجرور بالياء اما كما جمع مذكر سالم بني فيمكن منين يسا 20 ba za ta zama jama'a muzakkar salim ba a cikin shuruɗin da muka wuce a baya na a tsaye ta 20 rajulan ba mutum ashirin mutum ba mai hankali gani ai adadi ba aka gane mai hankali ne kuma ranka yi ka faɗi abin ka kirga sai ka faɗi ma a zuci kenan ko yawa to nan za mu koma hadisin sa ne za ka ce wa kalimar bina'ul wahidi fi lafazin ɗayansa ya kuka daga canjawa kenan sai in yana da guda ɗaya in ka ƙara wawun da nono ko ya'un da nono zai baka jami'i yanzu ɗalibu ba muke ɗalibu na ba to ishiru ishiru ne yana da ishiru ne babu shi a duniya babu wani abu sunan sa ishirun sai ka ce ishiru da jami'in sa ne idan kuma goma ne ya zaka ce ashirin ko asharatu kare ke nan ba jirgin jami'in ashirin bane ba jirgin asharatu bane ishirin kawai bai ga mufari ke sa ya zama mulhaqun bi jami'in muzakkar tari haka nan salatuna shi ma an masa ne an masa wannan shi kuma yana da shi amma tun da ababin ashirin ne yake bayan ilhakinsa da ashirin na ɗin kaga ka da kaza ka ce salatuna arba'un arba'una khamsun khamsuna sittun sittuna سبع سبعون ثمان ثمانون تسع تسعون أما عشرون أن تاموس إلا أصوات أكثر في ملحق النبي في المثنى نبيل الملحق بالزاج مذكر السالم سوى العسل بابي شيني عشرون فيه فوين سنبيو عشرون يتوشيكم عشرون بعد مفردي باب عشرون أما من هذه عشرة ما عشرة نعم عشرة mu'ashara ishiratun jita mu'amala kenan ko sai ta eh, wa babu ulhuka abin nan wasu zai mafi shiruna wa babu ulhuka wal ahaluna da kuma ahaluna ba dole shi ma wani haƙon ne gine zai yi zakar tare ahaluna al'ahaluna ha'ulari al'ahaluna ra'aitul ahalina marar su bil ahalina shi kuma jan'in ahalin ne ko kaga yana da mutane jami'insa jami'in ahalun ne amma me yasa bai zama jan muzakkar salim ba saboda isimu jinsi ne isimu jinsi ba ce ahalun jinsi ne ba alami ba ne ko ba sifa ba ne saboda haka sai aka ce aluna an daga kafa ne kawai sai ke unu wa alamuna illiyuna wa arabuna shadda wa sinuna kunu Unu shi ma balhaqun ne bi jami'in muzakkar salim unu ba fi shadidi ko kuma ulil albab wa wannan wa ta tabiru ya uli al albab kaga ka ce ulu fi halatin rafi kenan uli kuma fi halatin nazwi wal jarri to me yasa ulu bai zama jan muzakkar salim na'am saboda bayan da mufradi ba ka da kwa ɗayansa a lafazin ka ulu sai dai ka ce za kaga ka ce ulu kowace in mutum da ya ce ka ce me zo kowace zu kuwatin ko za ku wace kaga kana da zu ko ku wace sai dai ka nemo wani lafazin daban kaga aka haka na irin su za su kuma dai ka ce za ku. amma bai da me bai da mufari to saboda aka hori shi ma da hakin sa ne kuma wa alamuna ko wa alamuna shi ma ismu jinsi ne yana ce alamun sunan jinsi ne saboda haka ba alami bane kuma ba me ba ba sifa ba ne ya kunshi abubuwa da yawa ce alam shi ne ne na jam'u alam ne ko alhamdulillah rabbil alamin kaga alamin da alamun jam'i ne na alam ne alam kullu ma fi wallah duk abin da ba Allah ba alam ne duk wani halitta kamar jinsi ne kenan jinsi ne to shi ma ba a masa ba a masa ainihin abin nan mulhaqu ne bai jami'u mudakkar a tsare amma bai cika ainihin wato sharuɗinsa ba amma yanzu a larabci za ne na ce alam ana nufin ne duniya kawai duniya sai ce illiyuna illiyuna ko illiyuna shi kuma illiyun sunan wuri ne ko sunan aljanna ne ita ce illiyun to abin da ya sa ba a yadda jan zakar talin ba saboda illiyun gona ake ne don aljanna gona ce kagar da zai da hakan ne kenan su suka shirin zarkawa da wannan ba na hakan ba ne ba mutum ba ne wa arabuna da kuma arabuna shi kuma arbun shi kuma ismu ne jinsi ne domin an ce arbun kasa ne daban-daban sai a ce mata ne arbun ne kamar mai da mai kenan wa zai bayan rai kami ne jinsin arbun na in ka ce sanin ka za akwai ne akwai mun namiji akwai akwai mace akwai babba akwai yaro to arbun fa akwai mai da mai na jamil akwai turabun ya bude yi. sai me ha ba malam su ne bude kofa ya ce akwai turabun kaga turabun jinsul arbi shi da liyar arfu masjidan da hura wani da liyar arfu masjidan wa ha turbatuha lana tahura turbayanta a zai kasan tana da turbaya da haka arbun hamatun abin nan ah, rambun yashi tijaratun duwatsu cikin su ne na me na al'ab wanda aka yi simu jinsin ne shi sa yake da nau'o'i daban-daban sai ta shabba wannan sun yi shugubi ana musu jangon maza ana musu irabin jangon muzakkar tarin amma ba su karbi sharuɗansa ba sai ce sinuna da kuma sinuna sinuna wato sinuna kaga sinnun ne ko mene sinnun ko sanatun kai dan sinnun hakuri ne ba shi ake ne ba shi wancan jami'in sa'atan jan jam'u sanatun ne sultanatulta aka ce hinuna kaga shi ma ya kauce saboda me sanatun ba abu ne aqil ba ko zamani ne amma aka ce sinuna to shi ma ayi ilhakin sa ne kawai ha ha hadhihi sinuna ra'aytu sinina marartu sinina kama yabna eh, arrafu bil wayi wan nasu wal jarru bi bi aliya sai yace wa babuhu wa mithla hin qad bal babu wa hawa inda ya yasari wa babuhu da kuma babin sinuna duk ana yi masa ilhaqi da ne dan mudakkar asali menene babin sinuna sinuna nan daga sanatu ne aka samo shi ko to shi ne aka babin sa shine kullu kullu ismin thulathiyyin hudifa lamuhu wa uwida anha ha'a tanis duk wani suna mai harafi uku sai aka shafe lamun ɗinsa wato harafin ƙarshen sa kenan ko shi sallamu don kar ku manta a wannan ka'ida na sarfu harafin farko ana ce masa ne fa'ul kalma harafi na biyu fa ainul kalma harafi na uku fa lamul kalma to wannan yaren yake yi yanzu wani ya ce ma ma'ana bada abdul aini muna ji ne kan da ya ce wani wani mutum yana kula wani su adam ce ma ma'ana bada abdul aini to ne yace ya fara da ido <laughs> yana da zai me ma'anan kalman bada'a amma da ainin ba da hamza ba don akwai bada'a da hamza kaga bada'a da ainin ma'anarsa an kirkira an kirkira bada'a kuma an fara inda hamza ne ce ma ma'ana bada'a bil sai ne ta gane sai ya fara da ido sai aka kirkire da dariya gaba to saboda haka lamun kalma shine harafin karshe kenan to duk wani suna ne harafi ku sai aka shafe lamun karshen da aka shafe lamun na karshen sai aka sa ne sai aka sa ha'u talif wato shine wannan ta'ul marbuta din a maimakon harafi na karshe din to wannan ana maka ilhaqi da me ba musanna amma da sharadin walam yukassar ba ba masa jamu takfir ba suka sha masa jamu takfir to ba za a yi masa wannan jami'i ba sai dai aka samu shuhuri misalin sa shine sanatun ne ka dauke shi sanatun harafi nawa ne fa nasun harafi nawa ne uku yanzu ka da harafi uku ne na'am ai wannan kawun marbudan ba a lissafi da ita ba a lissafi da ita to amma canja ta aka yi da wani harafi asalin sanatun sanahu ne sai aka shafe wawan ɗin sai aka sa me aka sa tawo a tani aka sa ta ha'u tani ga ta'u tani ga kuwa kwai ha'u tani don ta'u tani ita ce mafuwa na kace kalat na ja'ad ana ce mata ta'u tani wannan kuma ha'u tani ce saboda me in ka zo wakafi ha'un za ka faɗa sana ba ka cewa sanat ba za ka ba za ka faɗa ka ji ta faɗa bai iya mai larabci ba sai eh, a taura in ka ce a taura daga nan an harbo jirgin ka eh, kuma ana yawan faɗa a taura sai a taura ah, ka bai eh, da tuka ne a taura to da ha'un za ka faɗa idan za ka tsaya a kan ta'un marbuɗa to ka kaga asalinsa sanarwa ne ne dalilin da ya canza maka sanarwa ne saboda in ka koma jam'in ka ana cewa me sanawat sanawatu tun da sanawatu ka gawa idan ka samu wawan to wawan ne a tariya to sanawan sai aka tsawon aka sa ta'un sai aka ce sanatu to za ka iya mai da ita ne don wanda ka kalin ka ce sununa ko sunina don fahimta akwai misalin ka suka ce kaman abin nan kaman kubatun ko subatun subatun shi ma subairun ne don ana ba a jami'a tubatin tubatin sai a yi kalbi ya yi ta zama mai ta zama alif haka nan zubatun ana wata jami'in zubatun ko zubuna wato jami'a ta kashe ne zubatun amma wannan an samu ne an samu shuhuji ne amma wanda bai biya da jam'o yake da jami'a ta ba bai da shi ne kamar shifatun sai a ce ne shifahun ko da ke bana fasara kalmomi ko zubatun ma'anarsa jama'a masu mabiya infiru subatin a infiru jami'a sai dai ku kenan ma abin da ta ku dubatun kuma shine kaifin tafi dubatun ana yi mata jami'i da dubatun ko dubuna in kuma kace shafatun shine ne leƙen baki leƙen baki jami'in ka shifahun wasu leƙen baki kenan musannan sa shafata ne to shi ba da jan muzakkar sani ba a ilhakin sa da jan'u muzakkar sani dukkan wani suna mai harafi guda biyu mai harafi uku aka canja harafin ƙarshen aka sa masa ta ta'ani sa'ul marbuta kenan sai aka masa jam'u aka masa lirafin jam'u muzakkar salim to ya zama mu da haƙun ne bi jam'u muzakkar salim shine ma'anan wa babu wato da kofanta wato da malamin lugha sun ce babu wani suna a larabci ne harafi biyu in ka ga suna a larabci mai harafi biyu za ka samu an cire ne harafi ɗaya ne kaga sanatun in inda zaka ce ta ba zai zama sanin ba to babu shi kaga sanawun ne sai zaka ce sanawa sanawatun mun fahimta amma kar ka ce sinni kuma kaga sinni shi harafi ko ne saboda nunun din karshe menene mushaddada ne nunun ne guda biyu to amma akwai misalin su kamar yadu yadun din nan ba harafi biyu bane to an shafe ya harafin ne shi ko ba a canja shi da me ba da ha'u ta'anis ba sai sa shi ba za ka ce ya tuna ba ba za ka ce nuna ba saboda yidin din ba ce ya dasu ba amma asali akwai yawon a ƙarshe asalin asalin sa yidin ne ya dayu shine hannu me dalilin ka ne ka kuma jami'in sa ka ji samu ne al'aiji al'aidi ka ga wajen ba ta fito ba to haka na yi kitamu shi ma zama ne sai ka ake cewa jima'u sai aka canja ya wajen ta zama ne ta zama ta zama arif to yin wannan da ba a canja ta zama hausari ba ba za ka mai da shi jan'u muzakkar salim ba za ka ce nuna ko abin nan a ya sunanka abin nan ya nuna ba saboda baya cikin wannan babi shi yasa malam anan da yace wasimuna ta yace wa babu da babu simuna shine kullu ismin thulathiyyin dhikra lamuhu wa qawwi anha ha'u ta'nisi wa lam yukassar walam yukassar sai ka kara da wannan ba a samu sun isa ka sai ba sai dai dubatun an samu dubatun kuma ana cewa dubuna. da shi kuma ya yi shekuji ne shi ne kafin takobi wa babu sai cewa mitla hini karyari to amma wannan babin yana zuwa mitla hini misalin hini wato kamar sa al'ira bil harakat kamar sinunan nan ana ana wata ana ana mai da shi sininu sininu wanda aka ce hinun hinan hini hal ata ala al-insani hinun min ad-dari zaka yi cewa ne sininin ra'aytu sininan marartu bi sinini ya zo hadisi Allahumma ij'alha alaihim sininan ka sinini yusuf sininan ka sinini kaga sininan a masa kamini a kan nono ne kaga mai da shi hinin kenan dan nono goma zakar kalin ba a masa ne za a masa kalmini ya kyale shi ko a shafe da aka ce ka sinini su kaga nan ma ba a shafe ba izafa kuma ba a shafe me ba ba a shafe wato abun nan din ba ba a shafe ainihin din ba to wannan ana iya masa haka sininun sininan sinin ana iya samu sai ce kadiyar yarid yakan so zalbabu wannan kofar a bisa haka sai ce wa hawa amma shi inda kaumin a wajen wasu mutane ya tsari yana itirari wato yana ganewa wato tun wani suna mai makamancin sanatu kamar yin cikin hukun su da batun za ka iya masa irin wannan da irabi wato ainihin na fiye wato akwai daga cikin akwai irin su ni iyu ka gane ni atun ana cewa ni iyu na ni ina sai ka ce ni ina kawai ba tare ka ce ni una ba da halatta suka ce za ka iya a zuka suka ce a akwai inda laraba ce faɗa suka ba ta faɗa shi ne ma'anan kadiyar tunan da inda kome ya tsare sunan ce ka'ida mutara ta bai shiga kowane babi amma in ba mutara da ne za ta shiga wani babin ba za ta shiga wani babin ba za ta shiga wasu kalmomin ba za ta shiga wasu wasu kalmomin ba sai wani ne ma tumiya wannan haƙuri ونون مجموع ونون مجموع وما به تحققت وقل ne na wannan karatun. لنا ونون مجموع nunin جمع مذكر سالم wa ma bihi ta da abin da ya su da jam'u zakka salim farta ta fata ka ce ya kenan na na din nan mu'minuna qanituna suka ta na na din kamar ta sai ce wa man bi bihi la ya karanta kuri man wanda na shi da da ta wanda zai yi wa ainihin kasara amma an samu wani wani yayi wani ce a hafna ja'faran wa bani abihi wa an na za'ani fa akharini sai kun akharina kaga akharina wannan annabi musan yace akharini haka nan wani yace abun nan ah, me yake cewa ne وماذا تفعل الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين لقيت أربعين أربعين سنة يتهم لك أربعين لا ركبة أربعين يا هلتا ya halatta wasu sun ce ana iya yi ko dai zama shuzuzi ko kuma ya zama ya zama duha wato a shiga ya yi a shuzuzi ya karya ka'ida na na hau amma kuma laraba suna faɗin haka kuma ya zama zuga ne wasu yaren laraba suna faɗan sa haka kuma in kai faɗa haka ba za a ce ba kai fasaha a maganan ka ba sai ce wa nunu ma sunniya wani mulhaqu bi da aka za ka kama nuhu kanta bi wa nunu ma sunniya nunun musanna wato wanda yake nuna abu kaman waladani wal mulhaqu bihi da wanda aka yi aka iskar da shi kaman isnani bi akhi zaka tamalu da sun ce wannan suka aiwatar da shi kan tabi ka fara wato ita kuma me ake masa kenan kasa ce waladani ba ka ce waladana ba waladani salidani qari'ani shi nunun din ka masa kasara wa'un alifun ne biyo ba ya zo tsakanin ƙarshen kalmar da nunu ɗin ko kuma sura'un ne Wala waladaini waladani to amma shi kuma an samu wasu larabawa suna mata ne suna mata fata wani ya ce ala ahwazi na takallal ashiyatan wa ma hiya illa lamhatun wa tarihu ala ahwazi na ahwazi na aljana haina kaga musanna ne haka na wani kuma yace abun nan ta'rifu min halki halji wal ainana wannan tsere ne ashirin haka duwana a rikin hajji da wal ainana wal ainini ne ka ce wal ainana wal sai laraba suna faɗan wannan don ba da zuwa da zai kai kaja shi sa wannan suka ce zuwa ne ba wa shi zuci ba ne ina gani sai mu nan mu tashi ko ma bi tawa alifi ba duniya mu zakar kuma ba mu tambaya shi ba ai tambaya kan nahu nan ba ba gare ba karatun daga gaba a tambaya sun kai cewa kuskura wa alaikum salam to har uku amma ta kokari na hmm. hawau <laughs> ya sani ba hakure ni kawai <laughs> so ba kowane suna ne aka samu abin nan nisa musamman suna yin mata kaga hawa dai ba larabci ba ne yawanci in suna ba larabe ne to zai hau ka'idan nahu saboda nahu yana magana a kan ne a kan larabci amma kan hawa ba a ne suna ne ba matar annabi adam bane ai ba balarabe ne, ba suna balarabe bane saboda haka samun jam'in sa yana da ne. yana da wahala ban taba gani ba ko ban gama da min nahu sun bayani sa saboda ba balarabe ne. amma akwai sunayen da ba larabawa ba kuma an maida su kamar larabci ana sarrafa su amma hawa ba da gaske na'am an ji ba wannan ne common yawa common shi ta ga haraki biyu amma yanzu aka jami'in ta za ka ce afuwa hun afuwa hun kenan kama a akwai hu a ƙarshe famahun kenan famahun ta kaga zai sai an kama jami'in da ce ta fara hawa sai ka ce afuwa hun to da ka kenan hawa ne aka shafi na ka'idar shi ne kana son ka gane sunan an shafe wani harafi ka koma jam'insa ko musannansa idan jam'insa bai baka wannan ƙarin ba musannan zai baka in ko ka bai baka ba kuka kuma ka yi zama babu wannan ƙarin kai ne kake fahimta akwai abin da aka shafe na'am eh na'am na'am To, wani yanzu kana tambaya kenan, wato, idan an ce marko, mallazi rafa kuma ce mubtadi'un marfu man ladhi rafa'ahu khabarun marfu man ladhi rafa'ahu wanda su akwai shana kuma za mu zo a kansa shi fa'ili fi'ili ne masa rafa in ka ce kama zaitun man ladhi rafa'a zaitun marko ne da fi'ili wannan kaman ne shi ne wa me zaitun rafa ka fahimta amma idan ka zo babin mubtada' الزيت قائم هو الطالب ناجم هو الطالب من الذي رفعه ko suka ce ibtida ne ya masa rafa kasancewarsa an zo da shi farko ba gane in an ce kuma na juhun shi kuma kabar mallazi rafa'ahu sai a ce mubtada ne ya me ya masa rafa wasu malamai suka ce a'a rafa'a ne shi kabar ya yi wa mubtada rafa'a mubtada kuma ya yi wa ba kabar rafa da aka ce ta ne yake wa rafa'u mubtada'in bil ibtida wa bin wa rafa'u mubtada'un wa rafa'u mubtada'an bil ibtida ذاك الخبر مقول za mu zo a kanta So da haka ibtida'i shi wa raf'a shi wa mubtada raf'a marfu'un ne bi ibtida'i Kabar kuma marfu'un ne bi ne bi mubtada fa'ilun kuma marfu'un ne bi fi'il to amma dukkanin wannan al-irabi baya bayyana ilimi ne wanda zaka san shi a kwakwalwanka in ka zo tarihin kai zaka ce fa'ilun marfu'un bi dhammati zahira shikenan ba za ka ce marfu'un bil fi'il ba amma wanda ya san nawo ya san fi'il din shine me shine masa rafa mubtada sai ka ce mubtada marfu'un bi dammati الظاهرة فوق علامة رفع ضمة الظاهرة ما بلا كتير مرفوع بالابتداء وا شي wannan ba a irabi da ni da wannan akwai ba na na'u wanda an san su amma ba a irabi da su idan ta kama a yi bayanin su kai to ai abin nan eh, da kifan alai idan zo a alan za a yi to dama ai shi ahmar mun ce abin nan ya zo a bada af'ala fa'ala ne af'ala fa'ala to tun da afala fa'ala ne shi yasa ba za ka masa jan muzakkar salim ba amma ahmad shi kuma me jami'in abun nan ne alami ne kawai sai ka ce ahmad suna yanzu bari in baka misali na sifa wanda ya zo afala amma ba fa'ala ba ne Kamar afdal ba afala ba ne to amma mu'annafinsa ba fala ba ne ne mu'annafinsa suhula afala kula ne afdala kula in mace ce suka ce kubula in namiji ne ka ce afdal wannan za ka masa bai jahu za ka zale sai ka ce al'afdaluna al'afdaluna amma af'ala fa'ala'a kaga af'ala mace fa'ala namiji fa'ala'a mace kamar ka ce ahmaru hamra'u to ba za ka ce ahmaruna ba hamra'un nan shi ya hana ka ce ahmaruna saboda yana bani af'ala fa'ala'a haka nan fa'alana fa'ala ba wata fa'alana shi ya zo fa'alana fa'ala shi ya hana ba za ka ce fa'ala nuna ba sakara nuna ba da awon mutum sa fa'ala ne amma in yi jiki ce can na bayan nan af'alan nan ya zama namiji karshen wannan na fa'alana fa'ala fa'ala ne ya zama na mace to nan fa za ka masa jama muzakkar tare shine afzala kubala sai ka afzaluna kuma ya zauna a larabci haka kuma mace waye zai shirye jiya ko beci kaɗan ne makaranta nan. ko ji zai tabbata ko ta yi bambanci abu da ne kira mutum da ya hada ya yi zai zauna ko yadda akwai abubuwan da za ka dinga tinowa wasu ƙa'idodi so ina bai ki sukan na hau. wasu ina kasan ayoyin alkur'ani ne idan kana magana a kan shari'a ayoyin alkur'ani da hadisai ba za a kafa dalili da su ba ba haka nan idan wato ka zo kana magana na hau in kana jan alfiya kamar ayoyin alkur'ani ko hadisi kake ja abin da yake zo kuntar shari'a wani ya zo na manta wani abu ne a ajo da na samu wani balarabi a jirgin yana karantar da wasu na nahau to da ya zo kan wasu abubuwa sai faɗe su rike shi kansu haka ne hanyar abun haka ne ba haka ba talibai sun tambaye ni sai na ce masa ga yadda abun yake sai tambaye ni kana da wata hujja da za ta kame na duk ta kafa wani abu shi kana sai na kama gawa masa alfi a kawai na manta ko fa alu sai na manta da abu ne ina kawo masa alfi suka alfi a kawai sai ya sallama ne kauya shi kana ya yadda sai sa ko tafsiri mutum ke ko shirin wani kan sai daga an zo ni abu na nahawu ko ana faɗa sai a kawo baitin baitin alfiya to saboda haka dalilai ne kana kawo shi ko shi kenan mutum bayan da iya Nan da ma wannan ba qur'ani ba shari'a da bari a ce qur'ani ko hadisi ake nema ka'ida ne da me na nahwu kuma a littafin nahwu ba littafin da ya samu ya kai wannan karbuwa saboda haka kana kawo baiti sukan kana jinsu kana jinsu shi kenan ko kuma ka kawo ni shahid na baiti sukan larabawa wanda galibi masu shirgin nahwu su ne suke ne kawo su sai waye to saboda haka duk mutum ya haddace zai zama daidai da wanda wanda bai haddace cewa, sau da aka ku dage da hadda abin da aka yi ka haddace musamman ɗaliban ilimi ka rike shi ka rubuta ba littafin za ka haddace ba kuma ka haddace ka rubuta shi a gefe in ka rubuta abu kamar ka karanta shi sau biyar ne ka dan rubuta bai baitukan da yake son ka haddace ka sa a jihun ka kana tafiya a kike na fi kana karantawa a mota haka ka samu ɗan lokaci ka haddace in ka haddace kuma ka dinga karantawa kana tafiya hanya kamar ma'aukaci kana maimaitawa ba ka bane ka dinga yi ka da ɗalibi don wanka ka dinga jawo masa ne ba su ka shi ma ya jawo maka ka jawo wannan warfa biwayin wasu yajirwan su bi sai ce maka tali na jami'a amirin romuzi bi ka ce wa zai ne wadda ne ishiruna sai ce maka wa babu hutun hika wal ahaluna haka kana ta yi idan ya riga ya laushi shi kenan magana ta kare. Ne waro. Ya yi laushi ne ba? <laughs> to saboda haka idan ka da shi duk abin da yake bai saka ba ne. Wasu wato qur'ani shine wanda za ka dinga karanta shi ka samu lokaci na musamman kana bitar ka amma abin da ya shafi bai bincitukan nan sai dai kai kana tafiya kana yi duk lokacin da ka samu lokaci sai ka gaba da yin sa haka haka yau da gobe ne zai iya ainihin wato zauna maka shi wanda kaga ya hajji kin ba ya ga kawai da karanta ka sai ne ya rike wallahi fi yiwa Ka yi kai kai kai kai kuma duk lokacin da ta kama ka kawo ka kawo shi ko a kasuwa ne ko a makaranta ne ko a ina ne lokacin da muke karatu a F.A.S muna da su bukas wato wata kasuwa ne muka buɗe ta fage kolin waƙoƙi Domin ɗalibi wani ɗan ɗan sassan mutu ya zo kasuwa ya tare ni ina ina ina ina akwai ni shago da nake zama ina kai da kayan samira irin kayan ciki ɗin nan. Ina zuwa da ya kawo ta magana sai na jawo masa lokacin ta ta ba ma a kasuwan ma ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين